Let me show you. Okay, I I'm you. Zan zan ne sa kalman ne za mu ganta gashi idan aka ce idan eh, ka gane akwai waɗanda suke zuwa kawai mm. suna zuwa ne su koyi addini ba musulmai ba ne eh, kalmar zan sa eh, in rubuta nan ka gani abin da za a bayar al-musulmai ina zuwa orientalist yawwa to shi kenan ma kaji ma wannan ɗinsu ma mm, orientalist ake kiransu eh kaga suna zuwa su karanci addini kuma ba ma ai mm. musulmai bane ok malam na gode waje na anasta na gode waje a to kuma to ina zuwa last question ina zuwa last question ana ka zama na zuna ne last one ah ni yanzu kana ji ina zuwa mana ni a yanzu abin da ya fi mun mahimmanci tattare da kai kana ji eh, wannan page ɗin da na nuna ma cikin jawahirul ma'ani ka rike ko page na nawa ne eh, eh, ka rike malam a'a ni fa kana ji da mu zo mu ta zance ca ca ca ca baka tashi da natija ba baka tashi da wannan ba ka rike dai pejin da na karanto ma cikin jawahirul ma'ani an ce duk wanda ya ta gunki Allah ya ta ka rike pejin na gan peji na kuma na na screenshot page na kaji peji na nawa ne a a ba ka sai ba ka show ba ka goya min na, na screenshot ba eh peji na nawa ne ina so ne in tabbatar kai a na mance amma ina cikin phone na na mance eh to yanzu za mu bari kana ji a yanzu za mu sauke ka sai ka je ka dubo ina zuwa na na ina zuwa a'a ba matsala idan ka dawo kai mun ma ko da tambaya na waje in ka dawo kai yan ba matsala da Allah da ka je in ka dawo kila kai ko da tambaya ma na waje dan eh dan je ka ka dawo ina mutane ba su ya kin dajin nan in ka je ka dawo kai ya shek

Amin amin mala. Eh dan ina ina jin daɗi idan ka hauro. Allah sarki haka ne. Eh, Ai mun mun fi jin daɗi malam. Now? Nace mun fi ku jin daɗi Ubangiji Allah ƙara basira. Ka san Hassan Kanun baba. Biyanin da nake ma malam kenan yanzu nan. Now? Yaro Hassan ya rasu Hassan ya rasu kanin baba baba. Ya salamu ina Allah ya ji kansa. Amma ka san guda biyu ne akwai mai aikin siddin nan shi ya rasu. da ya rasu eh shi wancan ai ya jima da rasuwa Husaini eh? ya jima da rasuwa eh, ya rasu shi ma bude mana kuma shi wallahi malam ba ma san wancan ya jima da rasuwa ba eh, ba shi da lafiya eh to Hassan ne ban shina ba rashin lafiya ai dai Allah ya rasu Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta assalamu alaikum wa alaikum assalam Eh, jami'an gina ina mana barka da wannan lokaci sannan malam ina maka fatan alkhairi da fatan allah ya saka alkhairi eh, ainihin allah ya kara basira ya kara haske makaranta dama abin da ya kan na so gaisuwa ne da yan eh, an tashi lafiya dala ki sauke ni sai a ɗauko mutumin nan ki sauke ni sai a ɗauko mutumin nan ok to gari ma sauka sai ya zo da tambayar tashi mu ji me ya zo da shi eh shi ne abin da ke faruwa shafi ya ce a bashi an bashi shafin kuma ya ce ya manta shi ne ya ce je ya duba tukunna sai ya dawo insha Allah eh ya duba yanzu eh ai yanzu ai ya duba kawai ka bude cikin wayarka kawai ka duba ka ga shafi na nawa ne dan muna so ne a ringa yin abu ai mai fa'ida a yanzu mu wannan shine topic ɗinmu wannan shine topic ɗinmu don haka kaga ka ce za ka je ka duba gurin malumanka eh, to eh, Allah amin shek amin shek Allah ya saka da alkhairi shek amin shek amin malam ubangiji Allah ya kara basira muna sauraron ku wallahi yadda kuke yi Mm. Amin, amin, amin. Abin yana ƙayatarwa sosai wallahi. Allah dai Allah dai sa wanda suke da rabon siriwa Allah sa su gane. Amin, amin, amin. Amin. Amma dai abin da nake cewa eh abin da nake cewa amma dai kana karatu gurin shek ko. <laughs> muna taba, muna taba. Yawa, dan gaskiya kada kai wasa ni ma da a ce ina nan ni ma. sai na sa a yi karatu da haka eh, saboda amfanuwa da shi ya sa kenan idan ka zauna da in ka zauna da malima to gaskiya mutum kan yi asara a yi haduwa da su eh, wallahi haka ne ba karamin rabo ba ne irin haka wallahi gaskiya ne haka wallahi gaskiya ne eh, Allah ya taimaka Allah ya jagora Amin amin amin insha Allah. A ci gaba da kokari ka ji kun. Amin insha Allah shi insha Allah. Kabe da kuwa Yawa insha Allah duk za su dubi Allah ya yarda. malam masha Allah sannu ku da kokari. Insha Allah ana barzaki. Eh malam Nasidi muna jin ka. Na'am. Barka da dare. Alhamdulillah. wai malama ebbar na wannan din nan bai dawo ba ne ba bai dawo malama to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala muna ziyara muna ziyara ziyararwa ziyara ga kowa ga kowa na wannan dare wanda yake cikin gidan nan akwai wata magana da kuke yi da wannan bawan allah ɗazu ɗan gana. to ai ba sai ka ce kana yin ziyara ba tunda kowa ya ganka ai ya ga ka zo na'am wannan haka ne amma a ƙara jaddadawa saboda girmama juna eh gaskiya idan ni abu ya kasance shi'ar ni na 'yan bida'a gaskiya ban fiye karɓarsa ba in wa'insu ne wa'inda na gasu ne suna yi to shi yasa ba na so ni mutum ya min amma ai ba kai kaɗai ne a gidan ba shi yasa kamar maganar da ah, kuke yi da wannan bawan Allah nan babu dan dariƙa a nan da nan da sama duk ahli sunna ne muna gaskiya ne na'am gaskiya ne a karama kalla he wai kaji wai yana ziyara waye sauke ki <laughs> kawai in yau idan kai mana sallama ita ce gaskiya ne a karamin kallah ya ce assalamu alaikum Allah ku daina saukar da su kar ku sauke shi bai gama magana shi ba eh idan ban yawa idan da a ce na ga an zo gabar da ra'a sauke ne sai in ce a sauke sheikh malam muhammad nur malam muhammad sheikh muhammad nur alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum a Akan wakalla na ina sauraron ku na je ne ina dan wasu abubuwa. Sheikh wallahi so nake unkwanta saboda tun ganin ka da ne a nan gidan na san cewa wannan. Amma wani nasidi eh me wai kake cewa sauri da Allah ka faɗi. Dan zan sauka ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna jinka. Muna jinka. Na kamar maganar da kuke yi da wannan bawan Allah nan ɗazu. Wa kenan? Wanda wanda ya sauka ɗan ganan nan wanda ya ce baya jin Hausa sosai. Na gane shi, na gane shi, na gane. Na'am. Wanda kake cewa shi Na gane dai. An bauta wa Allah. Gaskiya ne, na gane. Har kake kawo wasu maganganu kake ɗauko mai hujja kake ɗauko littafi. eh an yi haka na'am masha Allah to amma kuma ka san ai ita maganan manya eh ba kowa ne yake ɗaukanta yake fassara ta yadda yake so ba akwai wasu mm. maganganu da ake yin su akwai wasu maganganu da ake yin su sai mai cikakken ilimi da tunani da basira shine yake fahimtar irin wannan abubuwan assalamu alaikum wa alaikum salam ku dan tsaya da Allah yanzu mustadi salamu alaikum ban gama ba ban gama ba ban gama ba eh, tambaya ce ana so ba na so ne mu tsaya mun ana so a fita daga haske ana so a fita daga duhu ne a shi yanzu kana daga cikin masu hankali da tunanin da basirar eh saboda ba na so mu ta surutu ne in kana daga ciki sai mu buɗa ma sai ka karanta shine kawai na yanzu kana daga cikin masu hankali da basirar da tunanin daidai gwargwado kamar yadda nake tunanin Allah ya bani. Yawwa to da Allah tsaya mu bude ma kai sai ka karanta kai mana bayani. Zai fi. Eh saboda kada mu tsaya mana ta maimaita abu. karantawa abu ne simple. Abu ne ah. da ake yin shi simple. Eh ba matsala ka bari in buɗa ma da Allah sai ka karanta kai mana bayani. Abu ne da ake yin shi simple kai ka karanto. Ga wajen. Ɗan karanto mu ji gashi. Eh, nan daga nan ƙara su ba'anahu wa ta'ala ƙara su ba'anahu wa ta'ala na'am eh kalimatu musa alaihi salam li kalimatu <laughs> musa alaihi salamu alaihi salatu wa salamu na'am innani ana allahu na'am la ilaha illa la ilaha illa ana la ilaha illa sai ana fa'abudu ne na'am fa'abudu ne yawwa to ci gaba gashi na'am to karanto ni ba na ganin sosai ah, ka ci gaba Oke tsarin ɗan ƙaro Ai kai littafin yake a hannunka ni saboda ba na gani ah, sosai ka gane ai saboda yanayin waya ta da za ta iya zama ba ɗaya ba. Ya eh, kamata ka karanto ni sai in yi ma bayani dalla dalla ah, in ma ba daidai bane ba aikin ilimi ah, ilimi dan hujja ne ko ba haka ba. Dan hujja ne da fahimta. Dan hujja ne da fahimta. Yawa gashi in nuna ma wajen gashi nan. Na'am ka karanto ka karanto sai ka fassara abin da kai kake da hujja a ah, kansa. Ni ma eh, kuma babu matsala da ga karanto ka fassara kai da kanka gashi fa yanzu kana gani tartar. akaramakan lawo yanzu in nace ma ban iya karatu ba ban iya rubutu ba amma ka karanto ka fassara. Ah, sai a faɗa ma abin da abin da sai fa da neman tambaya fa. Da zaka gamsu da ni. Ce kana daga cikin masu hankalin da basira. Allah subhanahu wata'ala yana cewa yutul hikmata ba matsala ba wannan haka ne amma kuma ka san Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yutul hikma da man yasha wa man yutul hikma ta faqad ka ci gaba dai da karantuwa dan Allah tashi ina so ina ganin tsaya in ta da kai tsaya in ta da kai ba matsala na amma kuma na san abin da ta kunsa wal ilahu wal ilahu na gyara ma na'am ci gaba wal ilahu na'am wal ilahu kai za ka ci gaba ai kai ka ɗauko ki kai ka ɗauko ki kai za ka ci gaba a to kai yanzu da baka iya jan baki ba ma shine ma za ma ka iya fassara jan bakin ma baka iya ba to ai gwara wani wanda bai iya jan baki da fassara ba ma akan wani wanda ya iya jan baki da fassara saboda wani yana jan bakin da fassarar ne bai san abin da yake yi ba wannan abu ne simple faɗa Allah ne yutul hikmata man yasha wa man yutul hikmata faqad utiya khairan kasira wa ma yadhakkaru illa ulul albab inda zaka tsaya da ni zan ma bayani dalla dalla yadda zaka fahimta yadda zan fahimta mu fahimci juna in ni ne akan hanya mara kyau za a sani in ma kai ne akan hanya mara kyau za a sani wannan abu ne simple ba wani abu ne wanda za a kai shi da nisa ba Nufi ke nan. Salamu alaikum. Nedo ya sauke malam ne shi Malam ya sauka kenan. Eh, malam ya sauka kenan. Eh, sai abuwa a bashi amsa don Allah. a bada amsa wannan magana ce dan hujja ba abu ne na hujja abu ne na hujja magana ake ta neman hujja wannan ba wani abu bane na boye boye komai yana cikin haske ba wai wani abu na na farko malam dai ya karanto maka abu na kai ka ce kana daga cikin waɗanda Allah ya baka alhikima ɗin ko gwargwado kana cikin hankali so masha Allah so shine malam sai ya karanto maka sai ka yi bayani tunda ne eh. kai kana daga cikin waɗanda kake ikirarin cewa an baka alhikima din na'am daidai gwargwado alhamdulillah to amma bi ne mata rabbika fa haddis shine malam sai cewa wal ilahu fil lugha sai ya sauka Eh, a to yanzu ni barin barin janyo maka ya kai mana bayani eh ai ku za ku janyo ku fassara abin da ake kuke magana a kai ni ma sai in yi bayani akan Sheikh Ahmad Zani radiyallahu ta'ala yi yake nufi saboda ilimin su fantaka ya hakuri tukunna ma magana yanzu kuma da alkanawi ya karanto maka ya fassara ka ce ba haka ba ne. sai ya ce to bari ya buɗe eh. sai to ga mala alkana wannan malam ya karanta maka kace ba kowa ke iya fahimtar hakikanin maganganun ba sai waɗanda Allah ya ba mu hikima Mala ya tambaye ka kace kana kai kana daga cikin waɗanda aka ba mu kake da hikiman kace eh kana daga ciki ya karanto maka sai kai mana bayanin tunda dai kai kana daga cikin masu hikiman da suke iya fahimtar hakikanin me ake nufi a wurin alhamdulillah ai malam ba haka ba yanzu sai in ja maka wurin sai kai mana bayanin me malamin ka yake nufi a wurin Malamina na abin da yake nufi a wurin da abin da alkanoyi yake nufi sun sha bamban saboda magana ce ake yin ta mai harshen damu ana magana ne Sheikh Ahmad Tijjani yana magana ne akan cewa ko dutse ka bauta Assalamu alaikum barka da wadan malam babban gida ko da gunki ka bauta wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Assalamu alaikum ina ganin ai ba mu je nan ba muna ko da ko da gunki a ah, assalamu alaikum ai ba mu je nan ba ai sai an yi karatu ake zuwa wajen fassara ka fassara nan ka fara kace wa qala subhanahu wa ta'ala yanda dai kace kace li kalimatihi kace nan li kalimatihi dazu abin da kace kenan amma mun je sai kace Musa alayhi salatu wassalam ni ala to sai muka zo nan gurin da aka ce wal ilahu to sai na tuna ma wajen to yanzu za ka ci gaba sai ka gama karantowa haka sannan kuma sai mu koma sai ka fassara e muna jin ka nan wal ilahu kaga wajen E, to baka ji abin da nace ma batun dazu ce ban iya ba amma kuma ina da hujja ban iya ba amma kuma ina da hujja inda za ka yi wani abu Inda za ka yi wani abu, inda za ka yi wani abu sai ka karanto ka fassara ni kuma in baka bayani akan abubuwan da abin ya kunsa. Na'am. Na sidi a'a da Allah tsaya. Kana nufin baka iya karantawa ba kenan? Ban iya karantawa ba. A to gaskiya kana ji a ka'ida kafin a fassara sai an iya jan baki an iya karatu yanzu za mu baka dama in ka iya jan baki ka iya karatu ka iya fassara to sai ka zo sai mu bayani gaskiya jazakallahu khairan wannan ka'ida ina ba ka'ida ce ta shari'a musulunci ba ba adalci kuma kake so kai ba in dai zaka yi adalci ka tsaya kai da ka faɗa abin ka faɗa min nema in baka hujjata wannan shine adalci na faɗa ka bada hujja ko iya ma baki baka iya jan baki ba kuma ka iya bada hujja Na faɗa ma gaskiya abu in dai har za ka yi adalci kuma kana so ka cire mutane a cikin duhu ba jayayya ba ya kamata ka tsaya ka yi bayani in yi bayani kowa ya fahimci juna in dai adalci za a yi. magana ta gaskiya ce. Na shek. Ai nasidi kai ne a cikin duhu har yanzu wanda bai iya jan wani ba ta ina har ya sani ya fassara. Idan dai har idan dai har ba zai iya jan bakin ba. Eh. Bari ina faɗa wannan ba cikin duhu ba. ya shek eh, a ja masa sani baka ce baka sani ba a ja mishi bakin jumla eh, jumla ya fasa na ba da izini a ja kuma a fassara babu matsala to assalamu alaikum nasiri hmm. gashi malam ya roƙa ma wata alfarma wai a ja ma wai bakin gaba gaba ka fassara na'am za mu faro daga farko ƙala subhanahu wa ta'ala fassara mu je Allah ubangiji Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa likalimihi Musa alayhi salatu wassalam likalimihi Musa alayhi <laughs> Na'am. Da Allah yana so ka fassara ba na so a ja abun nan ka fassara ka kawo gaba sai in ma bai kamata kai mana haka ba. Wannan fa alfarma ce fa. bai kamata in muku haka ba ga gaskiya ai kuke neman jayayya. malamina ne kana ji ya ce mm. na jama ɗin ka fassara amma da ba zan ja ba fa malamina ne a ya ce min a'a in jama ɗin ka fassara kuma hakan ma yaro kan ma alfarma in ba kai haka ba to ai bai kamata ba kenan ma mu ci gaba da magana gaskiya malamin naka dan Allah dan Annabi shi baya ji ne shi baya ji ne da wani yare ne kuke ji ne in bayani ko da canance? da Hausa fa nake bayani nace ban iya ba duk ne muku cewa kai baka iya ja ba fa amma ina iya ja ne kace iya jan bakin ne baka iya ba baka baka ce fa baka iya fassara ba amma kuma ina da hujja abin da na faɗa muku fatin da zike na to ina ne kuma sai an kai ruwa rana a yanzu ma fassara ma baka iya ba na sidi fassara ma baka iya ba kenan kuma in kawo ma hujja ka ja baki ka fassara ni kuma in kawo ma hujja ka ganin nasidi kana bata mana lokaci ka faɗi ka ce eh da mun zaci baki ne ba iya ja ba har fassara ma yanzu baka iya ba abu ne simple babu batun bata lokaci abu ne simple ni na faɗa ma ai ka faɗi mana ba ka so sai ka ce fassarar ma ban iya ba shikenan sai mu wuce wajen shine simple din ai baka ji abin da na ce ma ba ban iya ba ban iya jan bakin ba ban iya fassara ba amma kuma yawwa to ba matsala kun ji ya ce bai iya jan bakin ba bai iya fassara ba amma Sheikh Malam Nuruddin akara makallahu ina masa kudi a bashi haka ja ka fasa ran mu ji bayani an lima mishi alfarwa bari mu ji bayani to ba matsala to shikenan yanzu dai ya gaza a biyu bai iya jan baki ba bai iya fassara ba amma ya ce zai iya bayani to bari mu ji bayani to ba matsala eh. qala subhanahu wa ta'ala Allah tsarkakakke wanda ya tsarkaka ya kuma ɗaukaka yake cewa likalimihi Musa ko ya faɗi likalimihi Musa alayhi salatu wassalam ga wanda ya magana da shi shine annabi Musa ya ce masa innani ana Allahu la illa ana ni." sai shehu tijani ce wal ilahu fil lughati wal fil lugha ilahu a yaren larabci yace huwal ma'abudu bil haqqi shine abin bauta da gaskiya sai yace wa qawluhu fadin Allah kuma la ilaha illa ana zai faɗi ma'ana ayar kenan yace ya'ani Allah yana nufin la ma'buda babu wani abin bauta gairi wani na babu sai yace wa in abadal ausa na man abadaha da. masu bautar gumaka sun bautata gumaka ko koda wanda ke bautar gumaka ya bautata wa gumaka fama abadu gari to wayannan wanda suka yi bautar gumakan ba su bautata wani na ba fa yace wala tawajjahu bil khudu'i wat tadhallul li ghairi ba su fuskanci wani na da kaskantar da kai da kankan da kai ba sai yace bal anal ilahul ma'budu fihim yace bari dai ni ne wannan allan nan abin bautan nan da ke cikinsu sai ce haza ma'ana ƙaulihi ta'ala wai wannan shine ma'ana faɗin Allah maɗaukaki la ilaha illa ana ne. to kaga abu na farko da zamu fara tambayar ka kafin ka je zuwa ga bayani da Allah malam nasidi wane ne da Allah cikin magabata ko maluman tafsiri da suka yi wa wannan ayar wannan tafsirin da shehu tijjani yayi abu na farko kenan To, shi dai magana nan da kake yi a kai, abu ne wanda da za ka tsaya ka fahimce shi da za ka fahimce shi tun a da. Ka gani amma ni bari in yi ma ƙaramin misali ko Allah zai sa ka gane. Abin da yake faruwa shi ne, kar ka manta, Allah subhanahu wa ta'ala shi da kan shi. yana cewa babu wani wanda zai abin da zai yi motsi wanda ka sani da wanda baka sani ba ba tare da izini na ba kuma babu wanda zai aikata wani abu ko menene da ka sani ba tare da ni ina cikin wannan abun ba to yanzu in takaice ma takaitaccen bayani su wanda suke bautawa gunki da suke bautawa gunki su da suke bautawa gunki ai su a tunanin su gunkin nan shine Allah nan kuma wa yake biyan bukata Allah shine yake biyan bukata ba kowa ba amma saboda tausayi shi Allah arrahmanu rahmanu ne ya shiga cikin ko ina saboda tausayi da yake na bayi sai ya bi ta hanyar da suka bi daidai gwargwadon fahimtar da suka yi mai daidai gwargwadon abin da Allah Ubangiji subhanahu wata'ala zai musu yawwa takaitaccen bayani kenan takaitaccen bayani da zan maka wanda inda za ka fahimta da tun a lokacin da ka ji za ka iya fahimtar wannan saboda tun kuna yin abu ne a cikin duhu babu wanda ya san gaibu sai Allah amma ana kwatantawa Allah a karbaka tambaya abu na farko kenan na'am To wannan fasaran da kai da wannan bayanin da kai a ina za mu samo shi? Ko daga wani malami A ina za ku samo shi? Daga wani malami ka shiga cikin Alƙur'ani da hadisi za ka nemo shi. Qur'ani da hadisin da kake takama da shi a nan za ka shiga ka samu wannan ba tare da Allah na siji ka daina murya in dai har ka ce wani zai ya yi bautan gunki ka ce ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kenan a zamanin annabi Ibrahim eh, da aka da aka sassara gumaka su kuma kenan gumakan kenan me yasa me aka ce a sare su ko kuma me yasa aka ce kar a bauta musu shine abun tambaya a wajenka ai lokacin haske ne ya bayyana na'am ga tambayar haske ne ya bayyana a lokacin zamanin gumaka zamanin annabi da aka sassara gumaka me yasa ba a bauta musu ba sai yanzu za a zo a bauta musu bayan addini ya cika a ce kuma wai Allah subhanahu wata'ala aka bauta ma to yanzu wa yake bauta gunki wa yake bauta gunki yanzu magana ba a kai a magana wa yake bauta gunki Eh, me ne a maganar ka? Ai shi akan maganar da yayi akan maganar da yayi dazu akan maganar da yake dazu. akan maganar da yake ɗazu na kan cewa shehu tijjani ya ce ko da an bauta wa gunki allan aka bauta wannan haka ne allan aka bautawa amma su na tambaya. idan dai har idan aka bauta wa gunki allah aka bauta muwa me yasa manzo allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo samu goma kan akaba wajen ɗari uku da wani abu ya sa aka rushe su yana rushe shi yana cewa ja alhaqqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa ai da sai a bar su a cikin kaban a ci gaba da bautan tunda da in aka bautata musu Allah aka bauta ma me yasa ba bar lata da uzza ba wanda Allah ya magana kan su kuma ya haramta cewa a rike su a matsayin abin bauta tunda da in dai aka bauta ma gunki Allah aka bauta ma wa me yasa ba a su ba nasiri yana kusa yana kusa ya buɗe mic shi. nasiri buɗe mic ka nasiri na'am ina ji ina ji na ce wannan lokaci ne wannan lokaci ne lokaci ne ya zo da shi kasan Allah yana yadda yake so Allah shi yake yadda yake so shi ya so a bauta mai ta wannan siga shi ya so a bauta mai ta wannan siga a bauta mai ta wannan siga eh. ta siga gumaka Allah ne ya so a bauta mai ta siga gumaka shi ya sa ya basa a wannan lokacin yana saboda ai ko masu wai me Allah ma yake bukata ne gaba daya me Allah yake bukata gaba daya ne ma wai ga dukkan wani musulmi shine fa imani kyautata wa dan uwanka zato shine fa kawai mhm. akwai hadisin da annabi yake cewa inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin ma yanzuru ila qulubikum to kaga sallah za ka iya ɗaukar ta aiki aiki ne ba. sallah aiki ne zakka aiki ne zuwa masallaci dukkan wani abu da ka sani ido zai gani aiki ne amma ai a taƙawa hahuna shi tsoron Allah yana zuciya ba wai musulmi ba ba wai sai ka zama musulmi ba ko ka je kana ta wani wa'azi ka gane aiki ana so ka nufi Allah ne daga abin nan da kake bautawa ai shi Allah ya saka intihani ne yanzu a makaranta ko a makaranta in kai karatu kafin a baka jarabawa sai Allah ya ma intani nasiri wannan abuwan abubuwan nasiri malam Nuruddin dan Allah kar a bar shi ya tsallaka wani guri ko tambayar da aka maka zamanin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je ya sa aka sara gumaka me yasa ba a bauta musu a lokacin nan ba sai yanzu da Shehu Tijjani ya zo ya ce a bauta ma gumaka an bauta ma Allah ai ya kamata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zai faɗi wannan kuma a yadda kuma a gani a cikin alkur'ani Malam Nuruddin sa abin shi ya wuce ya ba da amsan nan kafin ya tsaya ya je yana rutututun magana. Ba da amsar da zai ya ba da gaskiya akan wannan. Shine maganar gaskiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum ku da haka Allah shi taimake ki wannan bawa Allah ya kamata ku kyale shi haka saboda na farko ma bai san kanshi ba na biyu magana yake ta marasa tunani na marasa hankali wanda hankali ma ba zai dauka ba wanda ma bai zauna a aji ba bai taba zuwa makaranta ba ba zai taba fahimtar ma inda ya dusa ba abin da za a yi da shi ya riga an ba shi bashi abin ne a kaikaice sai dai mu taya su da addu'a dai kuma a ci gaba da bayani a ci gaba da haƙuri amma tsakanina da Allah wannan mutumi ya ɓata mana lokaci ni dai ban yafe ba saboda ni ban fahimci komai a tattare da shi ba wallahi ya bari a yi karatu mutane su fahimta ya bari a yi karatu mutane su fahimta an baka hujja ka ce a bude ma littafi an bude ma an ce ka karanta ka kasa an karanto ma baka gane ba an ce ka fassara baka gane ba to me kake so a yi maka kana ta kawo su hujjoji wanda mutane ba za su taɓa fahimta ka ba ba a san inda ka dosa ba haba wani irin addini ne wannan saboda Allah wani irin addini ne wannan wani irin addini ne wannan in muka shiga gidan ku ba sa bari mu ba wai aiki mutun din mu suke yi in muka shiga gidajen ku ba ma sa bari ma mu yi magana comment section ma rufewa suke amma an baka dama kai tambaya amma ka amsa Allah ya saka da alkhairi amin wannan yar barna kawai ki sauke shi je shi kawai tunda ya da wani abu ba wai amsa ba gashi nan ina ba ku amsa dalla dalla kun bauɗe to amsa ta mulanka amsa da mulanka amsa da jahilci sai da gaskiya ta zo kuka bauɗe sai da gaskiya ta zo kuka bauɗe baka san komai ba sai da gaskiya ta zo kuka adalci kake so a maka an yi ma ba irin adalcin da ba a maka wani ga wani wani ban san komai ba afwan malam da Allah afwan malam kana jan abu da faɗa bawon Allah ka tsaya a Assalamu alaikum. Gane je shi kawai. an saukar da shi kawai nasiru ta yi haƙuri don allah ka je ka nemi ilimi yanzu ma ka yi shirka sosai ba na wasa ba shi ne ka je ka koma ka nemi ilimi an baka abin an baka abin a baibai ah. baka san komai ba ana fahimtar da kai ka kasa fahimta aminu wannan fa irin eh, dan hakika ne fa to kaga shi wancan wancan da suka hmm. suka bayyana suka ce su sun yi komai Allah ne su Allah ne suka bayyana komai kowa ya fahimta kaga an fahimci yadda karatun yake su wannan kaga sun faɗi aƙidar su amma Dan hakika ne, na fi tunanin dan hakika ne gaskiya. Wani ilimi na hakika akwai na me akwai na me. Aba. Aba da Allah. Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya ƙara baku haƙuri. Shek Muhammad ka ga irin. Allah nuna musu gaskiya gaskiya ce. Na ki ɗin mai ba mu ikon binta. Ka ga irin su. Wallahi haka suke. Ya kan da Wallahi haka suke. ba a bauta ma gunki ba wai kai ka zo ka ce wai a bauta ma gunki wai yanzu an bauta ma Allah subhanahu wataala ina komai Allah ne ko muna kallo aka annabi yasa aka rushe gumakan ga lata ga uzza ga manata duka duka an duka da aka rubuta amma ka zo ka ce wai yanzu a bauta ma gunki to sai ka je ka yi bautan gunkin ai wara ka yi bautan gunkin ka san gunki kake bauta ma ga baki daya <laughs> Allah ya sawaka wannan mutanen fa sun fa da hankali lura a cikin maganar sama har cewa fa yake ko ba mutum ko ba musulmi ba hmm. to ai aka aka gina su ya zai zauna ya gyara zuciyarsa kawai molan ka ce kawai a hadisin ma da ya kawo a gina a birkice ai malam muhammad tunda ya shigo tunda ya shigo wannan kalman wai menene ko ina ziyara ko menene ya ce farko wanda kalma ya faɗi farko da ya shigo nasidi ya kawo wai ko yana yana ziyara ne ko mene ne ce yana ziyara ne ce to salamu alaikum sallama baka ci kana ziyara wa alaikum salam na to kun kun tsaya kuna ta wani fadace-fadace, duk abin da kuka ji na ji na ɗauka na gode alhamdulillah ka yi haƙuri don Allah malam ya maka nasiha ka je ka nemi ilimi ka yi haƙuri malam Nuruddin a mishi nasiha don Allah ya je ka nemi ilimi ku zan ce ku je ku nemi ilimi ku zan ce ku je ku nemi ilimi abu ne ake yi na fahimta kai yanzu kai yanzu kai yanzu da Allah baki baka iya ja baka iya karantawa baka iya fasara amma kuma ka ce zaka iya fahimtar wani abu ta za ka fahimci karatu kai da baka iya jan baki ba ko baka iya fassarawa ba babu abin da wallahi wallahi ina faɗa maka wallahi ina faɗa maka kudin da kudin da kuke iya karantawa kuke jan baki kuke fassarawa wallahi azimu har gwara wanda bai iya ba so dubu ɗari da ku saboda ana gabas ne kuna yamma bakin kawai kuka sani kake yi wallahi al'azim bakin da fassara kawai kuka sani ka fara da Allah jahilin banza jahilin